ko kuma kinaya ce daga tsawo ne ba wai hurhura ake yi ba Allah ka tsare mu wanda sama ma mun faɗi rumbe za ta caccage saboda wannan yin saboda tsanai kana wa aduhu alƙawalinsa ya kasance makulan za a yi aikata shi tabbas zai faru inna hajaru masu tsoratarsuwa tazkiratu tunatarsuwa ne ga talikai faman sha'a ta khaza sabilan duk wanda ya so riƙe hanya ta imani ta da'a ila rabbihi zuwa ga matalicinsa to sai yanzu aka sassanta kiyamun laili din can da aka ambata Allah ce inna rabbaka haqiqa matalicin kai alamu yana sani annaka haqiqa kai ta kuma kana tsayawa a dana min sulusai laili kasa ga biyu bisa uku na dare wani sahu da kuma rabinsa wa sulusahu da sulusinsa ma'ana ɗaya bisa ƙasa ga nisfi ƙasa ga sulusi kamar da saɓanin da aka ambata farko wa da'ifatun da kai da wasu jama'a min allazina ma'aka wanda tare da kai sune sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu Allah yuqaddiru al-laila wan nahara shi ke kebance dare da yini alima Allah ya san an ai annahu lan tuhsuhu ba za ku iya kebance dare ga ɗaya ba kuna ibada ɗi ba za ku iya ba fataba alaikum sai Allah ya dawo zuwa ga sauƙaƙa gare ku don haka yanzu kan faƙara umatar salamin min alƙur'ani ku karanta abin da ya sauƙaƙa na cikin alƙur'ani ga sallah kuma ana ku sassafta sallah alima Allah ya san an sai kunu kun marda a nan gaba za a samu marar lafiya cikin ku wa akharuna kuma za a samu wasu yadribuna suna tafiya fil cikin ƙasar Allah yabtaguna min fadlillah suna da arzikin Allah ta hanyar kasuwanci da waninsa wa akharuna wa'ansu yukatilu da za su tafi yaƙi fi sabila kan dawa kalima Allah don haka an sassafta muku kiyamun saboda bai abinci da bai dan kahire ku buge su nan ne aka ce idan ka kyautatar da niyya yanzu an gabata masu bai abinci bisa ga masu jihadi ashe me wanda ya kyautatar da niyya ta yana bai abinci ya sauƙaƙa ma al'umma to Allah ɗaya sallada da zai samu amma wanda ya tsananta shi ku ya san abin da yi faqara umma tayassara minhu don haka ku sauƙaƙa ku karanta abin da ya saurare shi an ce taukidi ne kamar da yadda ya gabata wa mu salata ku tsaya da sallah wa atu zakata ku bayar da zakka malamai suka ce an yi ta ambaton sallah da zakka ana hada su saboda ita sallah abun ibada ce ta jiki ita kuma zakka ibada ce ta dukiya don haka kowane mahimmanci gare shi cikin wani littafi na dr mustapha muradu hafizahullah mai suna a akhda'una fil ibadat wal mu'amalat sai da ya ce an hada wa aqimus salata wa atuz zakata aya 82 an ka hada tsakanin sallah da zakka amma wani zai sallah ga shekara 1800 amma shekara ba zai iya da zakka su guda bole iyazu billah sai dai a sashi wuta wa aqridullaha quranta ma Allah rance qaddan hasana rance mai kyau cikin daɗin rayuwa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin duk abinda kuka gabata ma kawunanku na kowane irin alheri ne tajiduhu za ku same shi inda Allah wurin Allah huwa khairin yahi da kuka yi din wa azama ajaran kuma yahi girman lada domin za a lullunka mutu daga goma har zuwa ɗari bakwai har wuce haka ɗan gwargwadon imanin mutum da ikhlasinsa wasu takafirullah ku roki Allah gafara inna Allah hakika Allah gafurun mai yawan gafara ne rahiman mai yawan jin kai ne anan malamai suka ce Ya layli to sai aka shahi ta sai ta zan mustahabbi wa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ma'aiki wajibi ne gare shi saboda girman darajarsa yana nan cikin muktasar. kusan nabi sallallahu alaihi wasallam bi wujubi duha wa qiyamil layli wat tahajjud wa wa wa wa haddai wala yuras cikin muhtasar na Shehu Khalil daga cikin hususiyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anan zamu dakata Allah shi kara taimakon Allah shi kara kama muna sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala wa sallim Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Fatiha Alhamdulillah rabbil alamin رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين